Lafiya uwar jiki babu mai fice da ke wannan ko shakka babu. Wannan babban eh, abin murna ne eh, kuma ana so yin amfani da wannan nema eh, 'yan Najeriya barka da wannan gagarumar ci gaba da muka samu. Dr. Ado Muhammad kenan darekta Hukumar Lafiya Matakin Farko na Najeriya bayan da Dr. Margaret Chan babbar daraktar kungiyar lafiya ta duniya wadda dr matashido rebecca moiti ta wakilce ta wajen miƙawa shugaba muhammadu buhari ta fitar da sunan najeriya daga cikin ƙasashen da ke fama da annobar cutar shan inna wannan labari mai faranta rai za mu fara dubawa kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. a san da ce ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuɗi na mai je lafiya uwar jiki babu mai hoji da ke Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ranar Asabar 24 ga watan Oktoba shekara ta 2015, Najeriya ta yi rawar gani ko kuma ta shiga tarihi. domin a ranar ce kungiyar lafiya ta duniya ta fidda sunan Najeriya daga cikin kasashen da ke fama da annobar ciwon shan inna. Najeriya wadda a shekara ta 2012 take zama ƙasar da ke da fiye da rabin masu fama da ciwon shan inna a duk faɗin duniya. A saboda haka Najeriya ta yi rawar gani, ta yi abin yabawa wajen yaƙi da ciwon shan inna. Shekaru goma sha takwas Najeriya ta yi tana wannan yaƙi. kuma yanzu watanni goma sha biyu kenan da ba a ba da rahoton wani ya kamu da ciwon shan inna a Najeriya ba. Dr. Mashidiso Rebecca Moti ita ta wakilci Dr. Margaret Chan, babbar daraktar kungiyar lafiya ta duniya. Dr. Chan ta yi kira ga Najeriya da ci gaba da yunkurin da take yi da ya sa har aka fitar da sunanta daga cikin ƙasashen da ke fama da annobar ciwon shan inna. Dr. Chan ta yi wannan kiran ne bayan da ta miƙa wa shugaba Muhammadu Buhari takardar fitar da sunan Najeriya daga ƙasashen da suke fama da ciwon polio. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce Najeriya ba za ta yi wasa da ci gaba da yakin kawar da cutar ba har sai an kawar da ciwon shan inna kwata-kwata daga Najeriya. Ya ce gwamnatin tarayya za ta ɗauki yakin da ciwon shan inna a zaman na gaggawa. har sai an kawar da ciwon kwata-kwata daga Najeriya. Dr. Ado Muhammad, daraktan hukumar lafiya matakin farko, yana fadar shugaban Najeriya a lokacin da Dr. Margaret Chan ɗin, wadda Dr. Machidiso Rebecca Moiti ta wakilta ta miƙawa shugaba Muhammadu Buhari wannan takarda. Ga kuma bayanin da ya wa wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya. to alhamdulillah yau dai watan babban daraktan janar na hukumar kiwon lafiya na duniya who ta zo najeriya ta ba mu shugaban kasa takardar eh, cire najeriya daga kasashe masu yaduwan cutar shan inna na kullum da kullum to wannan babban labari ne mana kuma abin farin ciki ne tun da in ka duba wajen shekaru goma sha takwas kanin da aka fara wannan yaƙi yaran mu suna ta kamuwa da cutar sha'ina kuma suna ta na kasa. daga lokacin zuwa yanzu in aka kiga za ga cewa yara sun kai wajen dubu ishirin da suka kamu da cutar da suka da kasa daga shirin sha'ina to sai aka tashi da kokari da goyon bayan ku da kuma nasara kuɗa da kuma iyayen kasa da kuma malamai sai aka tashi yanzu dai watanni goma sha biyar kenan wanda babu yaro ko yarinya da ya kamu da sha'in sha'ina to wannan dai alhamdulillah kuma abin da ya kamata kai muna so mu ci gaba da samun watan kar kuma wani yaro ya kawo da cutar shan inna kuma inda za a wannan dole sai ya zama cewa mu samu goyon bayan kowa da kowa mu samu goyon bayan gwamnoni da kananan hukumomi da kuma za mu ci gaba da watan rigakafin da muke ta yi watan eh, gagaruman rigakafin da muke yi na zuwa gida zuwa gida za mu ci gaba da wannan Dr. Ado hakan baya nuna za ku tsage ta yi rigakafi ko daukar matakan kare wannan nasarar kenan in ka duba dakatar da a cutar daban ne daga cutar ta bar bayan ƙasa gaba daya akwai bambanci da dakatar da cutar da cewa yaro ko yarinya ba samu da cutar shan inda ba a wannan kasan watan mun dakatar da cutar kenan to amma mu abin da muke so muna so cutar gaba daya ta bayan kasar Najeriya watan ko a bola ko a wajen datti babu to abin da muke so kenan to kuma in muna so kafin a tabbatar da wannan za ta duban mu nan da shekaru biyu a ga cewa wani yaro zai kamu ko kuma za gani a bola ko kuma za gani a datti to abin da muke kenan yanzu mu ma hukumar kiyon lafiya ta matakin farko muna zuwa mu je bola mu dan dauki datti mu duba ko akwai in akwai za mu rigakafin wajen gaba duk yara da ke wajen za mu yi masu rigakafi muna son gaba daya a zama cewa najeriya babu cutar ko a ƙasa ko a datti eh, su haka nan wannan babban eh, abin murna ne eh, kuma ana so yin amfani da wannan yi ma 'yan najeriya barka da wannan gagarumar ci gaba da muka samu a duk duniya yanzu magana najeriya ake akan wannan ci gaba da muka samu kuma kasashe da ba su samu wannan gagarumar ci gaba sun yi mana sun rubuta mana wasiku kamar afghanistan da pakistan suna so su su zo su ga yadda muka yi wannan ita kuma babban daraktan WHO da ta yi a da shugaban kasa ta gaya ma shugaban kasa cewa Pakistan da Afghanistan suna so su zo su ga yadda muka yi to kuma mu mun gaya musu eh za mu taimaka musu suma a dun su masu samu babban ci gaba na kaudace shan ina daga kasar su yadda muka shi daga Najeriya. Shekaru sha takwas suka yi cikin wannan yaƙi da shan ina a Najeriya a za ka kai ga wannan matsayin. A taƙaice wace bita za ka yi wa masu sauraron mu kan kalubalen da kuka fuskanta a tsawon waɗannan shekaru. To cikin wannan shekarun goma sha takwas suka wuce akwai lokacin da waɗansu jihohi gaba suka ce su ba su yi da rigakafi ba. Waɗansu jihohi kuma suka ce ana amfani da rigakafi ne don a rage aihuwa akwai lokacin da kuma ma'aikatan kiwon lafiya an aka kashe su wajen shekaru biyu suka cikin a cikin rana daya an kashe mana ma'aikata guda goma sha uku a kano wace gari kuma aka kashe guda shida a maiduguri banda wannan kuma a cikin wannan aikin akwai mun rasa rayuka ma'aikatan kiwon lafiya da kuma wanda suke tamu aiki da kuma 'yan jaridu sun rasa rayuwa so kaga akwai abubuwa fadi a tashi fadi a tashi fadi a tashi eh, da suka faru a cikin shekaru goma sha takwas amma dai mu kai yanzu dai jin daɗin mu shine duk wannan matsala da muka samu cikin shekaru goma sha takwas da kauce bai je a banza ba tun da yau dai alhamdulillah an cire najeriya daga kasashe matushi dan sha'ina kuma babu 'ya'yanmu da suka kamu da cutar sha'ina ko suka na kasa da cutar sha'ina cikin watanni goma sha biyar eh, hudu zuwa goma sha biyar suka wuce kuma in Allah su yadda za mu tabbatar cewa babu yaro ko yarinya da za ta kamu da cutar sha'ina har abada kuma ba za mu sake yadda wani ya ɗauko mana cutar sha'ina ya shigo da shi wannan ƙasar ba sai yasa na ce yanzu duk wanda yaro in dai bai kai shekara biyar ba in zai shigo wannan ƙasar ko ta airport ko ta anyan kafa wata lambada kenan in dai yana zuwa daga wajen kasashe ne da muka san suna da cutar ina dole za mu musu rigakafi kaga wannan yana da amfani yanzu kuma wannan kau da shi tunda babu yanda za a yi alazaimu yanzu su je Saudi Arabia wani ya ce su gudu baki a samu su eh, rigakafin cutar ina duk wanda ya zamu ce mace ba mai daba tunda kasan ba mu ta cutar ina mun kado mun kau da ita wannan ya nuna kun tanadi jami'an rigakafi kenan akan iyakokin kasar nan mun sa jami'an mu a iyakokin kasa duk inda akwai bada tsakanin najeriya da kamar duk wajen su eh, maiduguri najeriya da chadi najeriya da cameroon najeriya da niger eh, najeriya da benin republic duk mun sa ma'aikatan kiwon lafiya nan wanda duk yaro wanda ko yarinya da za su shigo in dai ba su kai ba su wuce shekara biyar ba ya musu rigakafi daya dai ba mu son wani ya zo ce an ɗauki cutar shan an kai wani ba mu da ciwon shaɗa amma kasan mutane sai sa yaran mu za su fice mu ce a yi musu wanda kuma zai shigo shi mu ce a yi masa to hanyar nan ne kawai za mu tabbatar cewa eh, mun kau da cutar gaba daya daga bayan ƙasa har abada kun san polio abai da kyau bare halaka na na yake ruku Kyara Allah ubangi, ka raba mu da ciwon polio. ƙasa Afirka ana nawaɗi, Najeriya niyyar sulhi su suke da ciwon foliyo. Waye alamuna kira kai kuma da ɗayan ku ga likita. an ɗauko ai likitoci masu yin aikin gana foliyo. duk gari gari yawo suke karkara ma yawo suke suna maganin gana foliyo kowayen yaran muke kira ko ba da ɗayan ku ga likita domin dandare kai. Haka ne Malam Sule, yanzu sauran ƙasashen Pakistan da Afghanistan su ne suke fama da matsalar ciwon shan inna a ƙasashensu. su. kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba su tabbacin taimakawa yunkurin da suke yi na kawar da cutar daga ƙasashensu. sauraro muna fata za ka gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. A tuna fa lafiya ita ce uwar jiki.